نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال رحمه الله تعالى وقال تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى فجعل غاية أعمال الأبرار والمقربين والمحبين إرادة وجهه هل ينزوتكم بابنا قونا قونا الله مدوكتين سركي ما ليش الله ميجر ما دوكك هنا شوى kuma babu wata ni'ima ko kuma wata godiya da take ga wani take ga wani dan ciyarwa da suka bayar ko kyauta da suka bayar illa butiga a waje rabbi il'a'ala sai dai neman fuskar Allah maɗaukakin sarki ma'ana ne don neman yarda Allah maɗaukaki mana ya ce to faji ala gayata amalil abrari والمقربين والمحبين إرادة وجهه أنا الله مدعوكين سلتي يسنيا قولوا لوا ko babbar manufa ta ayyukan bayan Allah kubutattu da masu ƙaunar Allah shine su yi aiki domin Allah su yi aiki don neman yarda Allah don fuskar Allah don ƙaunar Allah wa ƙala ta'ala haka na Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ma annabinsa cewa ka gaya ma matayanka وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات kunna ajiran عظيما to an dai har kuna kaunar Allah ku Allah kuke so da manzansa da kuma wato gida na lahira to lallai Allah maɗaukacin sarki yayi tanadi lada mai girma ga waɗanda suka zamanto masu kyautatawa a cikin ku faja'ala iradatahu ghayra iradati al-akhirah sai Allah ya sa wato abin da ake nufi domin sa wato ba sabanin abin da ake nufi domin lahira wa hadhihi al-iradatu liwajhihi mujibatun li ladhati an-nazari ilayhi wannan wato nufi din nufin fuskar Allah ko nufin yarda Allah ko kaunar Allah shine yake gadar madabawa kallo ko duba zuwa ga fuskar Allah madaukakin sarki ranar lahira Allah ya sanya mu cikin su kama fi mustadrak hakimi wa sahih ibn hibban kama yanda yazo cikin littafin mustadrak na imamu abu abdullahi al-hakim da kuma sahihu ibn hibban cikin hadisi mai inganci zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana wasu addu'o'i kyawawa wasu addu'o'i masu tsayi cikin su yana cewa Allahumma ya Allah in an ce Allahumma ma'ana ya Allah bi ilmi ghaiba ya Allah ina roƙonka wato cikin iliminka wanda yake ya gangame abin da yake ya buya, wa kudratika ya Allah ina roƙonka wato da ikonka alal khalqi akan halittu domin Allah shine mai iko akan komai shine mai iko akan kowa cewa a hayini Allah ka raya ni idan kanatil hayatu khairan li idan rayuwar ita ce alkhairi a gare ni wa ne Allah ka dauki rayuwata idza kanatil wafatu khairan li idan mutuwar tawa ita ce alkhairi a gare ni wa as'aluka kuma ya Allah har ila yau ina roƙonka khashiyataka ka sanya ni cikin masu tsoronka fil gaibi a boye wa shahadati haka nan a fili ma'ana duk inda na shiga fili da boye tsoronka Allah madaukakin sarki shi nake yi wa as'aluka kuma ya Allah ina roƙonka kalimatal haqqi fadan kalma ta gaskiya kalma ta nuna yarda da godiya til gazabi cikin fushi da cikin yarda ma'ana ko na ji abu ya min dadi ko bai min dadi ba bazan furta mummunar kalma ba wa as'aluka kuma ya Allah madaukakin sarki ina roƙonka alqasda in zamanto mai daidaituwa fil faqri cikin talauci walgina da wadata kamar mutum ya samu daidaituwa cikin talauci da wadata ya samu rabauta da tsira wanda bai samu daidaituwa a cikin rashi da talauci ba sai kaga yana fushi da Allah dan ga ganin to shi me yasa yake talaka me yasa ba yi da kaza me yasa abu kaza yake samun shi kaga wannan bai samu daidaituwa ba haka nan wanda bai samu daidaituwa cikin wadata ba sai ya dinga ganin ai dabarar shi ta bashi wannan wadata sai dinga ganin duk wanda bai da wadata bai da wayo ne bai iya dabara bai kuma zai ta saban Allah a cikin wannan wadatar to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ina roƙonka ka sanya ni cikin masu daidaito ko cikin talauci ko cikin wadata wa as'aluka kuma ya Allah ina roƙonka na'iman la yanfat ni'ima da bata katsewa duk wata ni'ima tana katsewa sai dai ni'imar aljanna wa as'aluka kuma ya Allah madaukakin sarki ina ina roƙonka qurrata ainin la tanqati ma'ana jin dadi na gani ya zama idanuwa na suna ganin abin da zai zama mai sanya ya zuciya ne wanda bai katsewa kar na dinga ganin abin da zai firgita ni kar na dinga ganin abin da zai dinga daga min hankali ko cikin iyali na ko cikin dukiyata ko cikin na ko cikin abin da na mallaka ba wa as'aluka riba ba'dan qada kuma ya Allah ina roƙonka ka azurta ni da yarda bayan hukunci ma'ana duk abin da Allah ka hukunta min in zamo mai yarda da shi kaga ba kowa bane Allah yake hukunta mishi a biya yarda wani Allah ya daura mushi wani abin sai kaga yana ta fushi da wannan abu to yace ya Allah ina roƙo ka dinga yardar da ni da abin da ka hukunta mun. wa bardal aishi ba'da al-maut kuma Allah ka sanya min sanyin rayuwa bayan mutuwa ma'ana rayuwa ta ta zamanto rayuwa ta kwanciyar hankali rayuwa ta sanyi rayuwa ta nutsuwa bayan mutuwa aikin da ake yi ana yi ne don bayan mutuwa ana yau mutum ya riga ya mutu babu wani abin da zai dinga ce libar samu illa iyaka aikin da ya yi illa iyaka shirin da ya yi ma mutuwa to yau a ce mutum ya mutu yana cikin damuwa damuwa ba ta kare ba to kaga an shiga cikin tashin hankali don haka ya ce ya Allah ina roƙonka sanyin rayuwa bayan mutuwa zuciyar ta yi sanyi ran ya yi sanyi yana cikin ni'ima wanda ake ni'imta su cikin ƙabirarsu waɗanda za su tashi kuma cikin ni'ima Allah ya sanya mu cikinsu wa as'aluka labbatan nazari ila wajhika kuma ya Allah ina roƙonka ka azurta ni da jin daɗin gani ko duba zuwa ga ka ya Allah wa as'aluka shauqa ila liqa'ika kuma ya Allah ina roƙonka ka azurta ni da yawan begen saduwa da kai ninga ce ina so in sadu da kai koyaushe Allah fi gairi bara'i mudirra ba cikin wato cuta ba wacce take mai cutarwa ba wala fitnatin mudilla ba cikin fitina mai batarwa ba ma'ana karka sanya cikin waɗanda ake fitinar su hasu bata Allahumma zayyinna bi zinatil imani ya Allah ka kawata mu da ado irin na imani waj'alna hudatan muhtadina kuma ka sanya mu cikin shiryayyu waɗanda aka shiryar da su wanda ake shiryuwa da su yau wannan karatun ko anan muka tsaya mun yi karatu mai yawa da wannan addu'o'i shi yasa yake da kyau idan mutum yana karanta addu'o'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga jin me suka kunta yanzu duk wani wanda zai zai baka wata addu'a a bayan wannan take duk daɗin da duk yadda wallahi ba ta kai wannan ba saboda haka ire-iren waɗannan addu'o'in a dinga kiyaye su a dinga yawaita yin su mutum yana yin su yana hararo abin da yake roƙon Allah da shi to malam ya ce wannan hadisin shi ishtamala hadha hadisun sharifu wannan hadisin mai girma ya kunshi abubuwa da yawa daga ciki abin da ya kunsa shine tubutu lazzatin nazari ila wajhi tabbatar da cewa akwai jin daɗi cikin kallon fuskan Allah wa ala fubuti shauqi ila liqa'ihi kuma akwai tabbatar da cewa bege na saduwa da Allah ya zo cikin hadisi mai inganci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ahabba liqa'a Allah ahabba Allah liqa'ahu duk wanda yayi kwadayi yayi kaunar saduwa da Allah to Allah ma yana kwadayin ya sadu da shi wa man kariha liqa Allah Allah ya raba mu duk wanda ya kyamace saduwa da Allah Allah ma bai san ya sadu da shi to wannan shine tafarki na ahlus sunna wal jamaa wa inda jahamiyya wadancan kuma bangaren wani bangare ne daban wata hanya ce daban da ake kiran su jahamiyya wanda suke bin wani shugaban su da ake kiran shi Jaham ibn Safwan suka ce Allah bai da fuska haka suka ce Allah bai da fuska to Allah madaukakin sarki da yace kullu man alaiha fanin wa yabqa me yace wajhu raddika fuskar Allah ita za ta saura Allah ya tabbatar ma da kanshi cewa yana da fuska to su jihar suka ce Allah bai da fuska kuma ba a kallon Allah wala yunzaru ilayhi da abin da yazo Qur'ani kenan sun kore shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi fi kowa sanin Allah shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ga masahabbansa cewa innakum satarawna rabbakum yace da da dai wallahi za ku ga Allah mahalicinku za ku kalle shi ko kama tarauna alqamara laylatal badr kamar yanda kuke ganin wata in ya kai wato kwanakin cikansa in wata ya kai daren 15 13 14 15 waɗannan kwanaki za ka ga wata a sama ya fito ko rani ko damuna sai ka gan shi za a gan shi a sama ya fita ya cika sama ya ce yadda kuke ganin wata a sama bai bacewa kuma wani baya katange wani to haka za ku ga Allah a gidan aljanna haka za ku ga Allah to su sun ce ba a ganin Allah Allah bai da fuska ya ce fadlan an ya bihi lalla, to wani ma sun ce ba a ganin shi bai da fuska ina ma wani jin daɗi jin daɗin masu kore kama sami a hun da'iyan yad'u bi hadha dua wai wasu daga cikin su irin wannan masu kore ma Allah wannan sufofin ya ji fa wani yana wannan addu'ar da muka karanta yanzu Ya ji yana roƙon Allah yana ta wannan addu'ar da ya zo wajen da yake cewa ya Allah ka azurta ni da kallo ko duba zuwa ga fuskar ka sai ya ce masa wai akai kai canka hab anna lahu wajhan a fatantabbu bi nazari ilayhi ka kaddara cewa yana da fuska yanzu zaka ji daɗin kallon fuskar Allah a wannan ya kauce ya taɓe wannan wannan ya taɓe, to yana so ya tabbatar mana da ƙauna ta Allah da bayinsa da ƙaunar bayi ga Allah ma'ana duk wanda yake momini ne yana ƙaunar yau a ce ya sadu da Allah yana ƙaunar a ce yau ya yi kallo zuwa ga Allah maɗaukakin sarki yana kaunar a ce yau yana cikin waɗanda suka yi makwabtaka da Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki cewa innal muttaqina fi jannatin wa naharin fi maq'adi sidqin inda malikin suna wasu matsugunai na gaskiya a can wajen wannan mai mulki shine Allah saboda haka akwai wanda za su makwabci Allah maɗaukakin sarki akwai wanda ba za su samu azurtuwa da wannan makwabtaka ɗin ba gwargwadon ƙaunarka da Allah gwargwadon matsayinka a wajen Allah gwargwadon girmamawarka ga Allah gwargwadon saninka da Allah da siffofinsa da sunayensa gwargwadon biyayyanka da umarnin Allah gwargwadon kiyayewanka da dokokin Allah biyayyan abin da Allah ya halatta gwargwadon kusancinka da Allah wannan shi zai kai ka kusa da Allah maɗaukakin sarki وفي الصحيح يازو تشين حديث من إنغانشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شي أنبن الله من إرادة أبنجي ينا شيوا ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان yace abubuwa guda uku duk wanda ya same su waɗannan abubuwa guda uku to wannan ya ɗanɗana daɗin imani ya san mai imani ba ce gida mai kyau ba ba a ce mota mai tsada ba ba a ce mulki ba ko wani abu abubuwa ne guda uku duk wanda ya same su ya ce wallahi wannan ya san dadin imani ya san mai imani na farko ya ce an ya kuna Allah wa rasuluhu a habba ilaihi min mafi ya zanto Allah da manzan shi su ne suka fi ƙaunuwa a gare shi fiye da komai ya fi san Allah fiye da kowa ya fi san annabin Allah fiye da kowa to duk wanda ya samu wannan ya ji daɗin imani wannan shine abu na farko ya zaman to duk yanda kake son wani in aka zo soyayyar Allah to ka ajiye waccan soyayya soyayyar Allah ta fi ta wancan duk yanda kake kaunar wani kake girmama shi to kaunarka da girmamawanka ga annabin Allah ta fi ta wancan a duk lokacin da ka samu wannan to ka taka matakala mataki na farko na jin daɗin imani na biyu ya ce wa an yi hibbal mar'a la yi hibbuhu illa lillah wannan shi yana da ɗan wahala ya ce ka ƙaunaci mutum ba ka ƙaunarsa don komai sai don Allah wannan shi ya wahala yanzu sai ga wani yana son wani don mene don kuɗi don wani abu da zai samu a wajensa amma kana kaunar mutum wallahi ba dan waye kyautata ba dan dan kawai Allah kake son shi saboda shi mu'mini ne kana son shi dan Allah me wahala ne mai sauki ne saukin sa idan mutum ya wanke zuciyarsa ya cire kazanta ta neman duniya da neman wani abu a zuciyarsa to zai samu wannan yanzu idan an tambaye ku me yasa kuke son sahabbai saboda ku za ku samu wani abu ne saboda Allah to kaga mai sauki ne wani zaka ji shi a zuciyar shi in aka ce mashi yau an ambaci abubakar ko umaru ko usmanu ko ali zai je sun fi kowa a wajen wajensa kaga wannan ya samu dadi daɗin imani ne wannan in an ce ma nana aisha aka ji mahaifiyarka ba kowa take a wajen wajenta ba ko in aka ambaci sahabban nan aka ce gawa na gawa na gawa na duk wanda aka ambace shi a cikin sahabbai sai ka ji kana son shi kamar a ce ka sadu da shi ballanta a je uwa uba a ce annabin Allah sallallahu alaihi wasallam kuma albishir ga karshen wannan al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata rana yake cewa a yake cewa ikhwani ikhwani wata rani na zaune da sahabban zai ce ƴan uwana ƴan uwana suka ce a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu kuma fa yace mu ba 'yan uwanka bane yace a'a antum ashabi ku na ne ma'ana makusanta na ne yace to su waye ƴan uwan naka yace su ne wanda za su zo bayana alladina ya'tuna ba'di wanda za su zo bayana ba su ganni ba amma sun ba da gaskiya da ni kuma ɗayansu zai iya kashe duk abin da yake da shi don ya ga cewa ya sami da ni. don Allah ya samu mun shiga cikin wannan amin samu babbar rabuwa ka ji ba wanda kake so illa annabin Allah illa ka sadi da shi in wannan ya zama shi ne burinka to lallai ka ɗanɗana daɗin imani za ka san menene daɗin imani wani ba shi babban burinsa babban burinsa shi ne a ce ya ga wani babban ɗan ƙwallo haka ne mana ko wani babban mawaki wasu wawaye na gansu na kira su wawaye wai sun yi tattaki daga bauchi za su tafi kano gallon wani mawaki wai a kafa akwai lalacewar da ta kai wannan wai za su je kallon wani shugaban 'yan waka daga bauchi har kano wai a kafa akwai asarar da ta kai wannan a wannan lalacewa ne kaga wannan ba su ji daɗin imani ba in dai mawaki shine babban abin da kake zo ka kalla to Allah ya tsare wannan abu na biyu kenan na uku kuma yace wa an yakraha an yaquda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yulqa fin nar kuma mutun yaji yana kyamar ya koma kafirci bayan Allah ya tsirar da shi kamar yadda yake kyamar a jefa shi a wuta ma'ana duk hanyar da kafinci ta yi kai ka kauce mata ka ji baka su to duk wanda ya samu waɗannan matakai guda uku wannan ya san daɗin imani ya san menene imani to Allah ya sanya mana imani وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من عادى وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأؤيذنه wannan hadisi babban hadisi hadisul qudsi wanda annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji shi daga Allah Allah yake gaya masa cewa man adani waliyan duk wanda yayi kiyayya da wani masoyi na daga cikin waliyaina Allah yace duk wanda ya kiyayya da shi ya kyamace shi faqad azantuhu bil harbi Allah yace na da yaki da shi kaji baka son wani waliyin Allah wani bawan Allah kaji ka kyamace shi kamar mutanen ƙarshen zamani ya ji shi duk duniya an ji abubakar zai ji kamar an zage shi ko? ko an ce umar ya ji baya san shi ya ji ran ya ɓaci zai bar wajen wannan su ne auliya'ullah manyan waliya Allah kenan to maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah da kanshi ce duk wanda yayi kiyayya da wani masoyi na to lallai na yi shelar yaƙi da shi wa zai iya yaƙi da Allah ya ce kuma bawana ba zai gushe ba zai kusanci da ni ba da abin da ya fi soyuwa a gare ni fiye da abin da na wajabta masa ma'ana duk wata sadaka da za ka yi ta nafila duk wani azumin litinin da alhamis da za ka yi duk wata sallar dare da za ka yi duk wani ciyarwa da za ka yi wata umara da za ka yi ko ta kai ɗari nawa ce ta nafila ba ta kai ka yi aikin wajibi a wajen Allah ba ka tsaya ka sauke abin da Allah ya wajabta ma shine Allah ya fi so a wajen bawan domin shine abin da Allah ya wajabta maka amma duk da haka Allah yake cewa bawa na ba zai gushe ba yana neman kusanci da ni kenan na fulfuli suna kusantar da kai ne ga Allah don haka ba zai gushe ba yana neman kusanci da ni da yawaita ayyuka na nafula Allah ya ce hatta uhibbahu har sai na kaunace shi Allah ya ce idan ko na ƙaunaci bawa in Allah ya ce yana ƙaunarka ya ce to sai na zamanto shi ne jin wannan bawan ma'ana duk abin da zai zama na jin wannan bawan zai dinga jin abin da Allah ke so ne Allah zai dinga jiyar da shi abubuwa waɗanda suke na alkhairi ne shi kuma ba zai so ya ji abin da yake na saban Allah ba shine ma'anar zan zanto jinsa kuma zan zanto ganinsa duk abin da zai gani abu ne wanda yake na neman yarda ta, ba abu ne wanda yake na saba min ba kuma zan zanto ni ne hannunsa da yake motsawa da shi ma'ana duk motsi da zai da hannunsa na aikin biyayya ga Allah kuma zan zanto ni ne kafarsa ma'ana ni zan dinga wato eh, hore masa inda zai taka zai je wajen neman yarda ta ne ya tashi ya fita da safe ya tafi neman halal ya tashi ya ji kiran sallah ya tafi masallaci ya je duba wani mara lafiya da bai da lafiya ya tashi ya je ziyartar dan uwansa ko danginsa ko mahaifinsa ko wani abu makamancin wannan duk inda kafa shi za ta taka dai wajen neman yarda Allah to Allah madaukakin sarki yace kuma na alƙauranta shi wannan bawan da ya kasance haka in dai ya roke ni sai na bashi wannan alƙawari ne na Allah inna Allah la yukhlifu miad Allah bai saba alkawari shi in dai ya tambaye ni Allah ya ce sai na bashi wala in ista'azani kuma in ya nemi tsari na Allah ya ce sai na kare shi sai na tsare shi to me bawa ya rasa da zai ki yin nafilin sai ga mutum yana Allah Allah ya fita a masallaci fulan ma ba a sani in ya fita kuma ba abin da zai samu a waje duk wanda ya zo ya kewa Allah madaukakin sarki yana tafiya Allah zai zo mishi cikin sauri cikin gaggawa Allah zai so wa fi sahihaini anhu har ila yau hadisin Abu Hurairah daga annabin Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza ahabba Allahu al-abda manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam yake cewa idan Allah ya kaunaci bawa Allah ya sanya mu cikin wanda yake kauna in Allah ya kaunaci bawa da a jibril sai Allah ya kira kiran malaika jibril faqala sai yace inni uhibbu fulana Allah da kanshi bai ke faɗa sai ce ya jibril ni ina kaunar wani akwai darajar da ta kai wannan ai ya fa ce shugaban kasa ya kira ka ya baka tutar tutar ya Allah ne ba ba wai shugaba na kasa ba shine mahalici gaba ta ya kira mala'ika jibril a cikin sararin samaniya ce ya kai jibril wani ina kaunar shi a kasa fa yuhibbu jibril sai ce jibrilu ka kaunace shi sai jibrilu ya yana son wannan bawan kuma sun mai yunadi fi sama sannan shi jibril sai ya kasa boye abin sai ya yi kira ya yi shela a cikin sararin samaniya cikin mala'iku gaba ɗaya sai ya ce inna yi hibbo fulana allah yana kaunar wani fa a ahibbuhu don haka ku kaunace shi fa yuhibbuhu hadu sama'i duk waɗanda suke halittun Allah a sama sai su je suna kaunar wannan bawa thumma yudau lahu alqabulu fil qabula fil ardi sannan sai Allah ya sanya mishi karbuwa a doran kasa sai kaga ana san shi sai kaga ana san shi wa zakara fil ba'dhi aktu zalika wani hadisin kuma aka ambaci abin da ba haka ba cewa idan Allah ya kyamaci bawa kenan sai ya kira jibril ya ce ya jibril wani bana san shi kai ma ka ki shi shi ma jibril ya shelanta a sama Allah bai san wani kakkuso shi sai kaga ba a san shi a duniya sai ga mutum duk inda ya je ana kyamarsa ba a san shi duk inda ya zauna cikin mutane ba ya yin wani abu na alkhairi a gani kowa ya gan shi sai ji yana kauce masa domin mutane a doron ƙasa su ne shaida Allah su za su iya ba da shaida wane mutumin kwarai ne wane ba na kwarai ba ne kaga wani sai je dinga wauta dinga cewa kyale su duk abin da suka ga dama su fada to kai hankali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace antum shuhada'ul lahi 'alal ard ku ne shaidun Allah a doron kasa litakunu shuhada'a 'alan nas haka Allah yace da haka karka bari mutane su ma mummunan shaida duk shaidar da mutane za su ma ta zama ta kwarai ce domin bayan Allah su ne masu shaida a doron kasa sinan duk wannan hadisan da ake ambata akwai cewa Allah yana kaunar bayinsa da haka ta wani dalili ta wace kofa mutum zai zo ya ce ma Allah bai kauna kaga sai dan yaki waɗannan hadisan qala wa fi sahihaini har ila yau cikin hadisi mai inganci Bukhari da Muslim hadisin na na Aisha radiyallahu anha fi hadisi Amir sariya alladhi kana yaqra'u qul huwallahu ahad ahad li ashabihi fi kulli salati wani hadisi ne wani shugaba ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jagorantar da shi za a tafi yaƙi ya ce wane shi ne shugabanku don haka ku zamanto ƙarƙashin biyayyarsa to sai shi wannan shugaba shi yake musu sallah duk sanda ya yi sallah in ya gama karatun sallah ya yi fati, ya yi sura kafin ya yi ruku'u sai karanta kuma kulhuwan labuwa a cikin sallah sai abin ya dame su su masu bin shi sallah da suka zo sai suka kawo karar shi wajen annabin Allah gaskiya shugaban nan mun yadda da shugabancinsa sai abu ɗaya kawai kullun yayi zalla sai dinga karanta qul wallahu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace a to kai me yasa kake yin haka yace a to ni ina son sura ne domin wannan sura sufofin Allah ne a cikin ta ni kuma ina kauna kullun in dinga nana da sufofin Allah da nake so sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bashi labari cewa Allah ya ce yana san shi da wannan abin da yake Allah ya ce yana san shi in ji annabin Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani yazo ya ce ai Allah bai kauna sa bayan da zai Allah ya kauna to kai ka fa annabin Allah kenan sani wanda ma yan fiko anil hawa wahayi bai yanzu wanzu magana da ya fadan nan wahayi ne dan baya faɗan abu a san zuciyarsa saboda haka ya zo cikin wannan hadisin kenan ya tabbata cewa lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa ku bashi labari cewa Allah yana kaunarsa wa fi jami'i tirmidhi haka nan cikin sunan tirmidhi min hadisi abi idris al-khawlani wani tabi'i ne ake kiran shi abu idris al-khawlani daga abu darda daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kana min du'a'i dauda alaihi salam yana daga cikin addu'o'in da annabi Dawuda alaihi salam yake yi yana cewa Allahumma inni as'aluka hubbaka ya Allah ina roƙonka ka azurta ni da ƙaunarka wa hubba man yuhibbuka Allah ka azurta ni da ƙaunar wanda yake ƙaunarka wal amala alladhi yuballighuni hubbaka kuma Allah ka datar da ni da aikin da zai kai ni zuwa ga samun ƙaunarka wannan annabin Allah ne yake wannan addu'a annabi dawud Allah ya hore mishi yaban Allah cikin annabawa yana daga cikin wanda Allah ya bashi kyakkyawan murya da kuma iya yaban Allah madaukakin sarki shi yasa ko littafin eh, zabura na annabi dauda in ka in ka duba shi in ka duba shi zaka ga diyaban Allah ne a ciki shine in kana duba cikin bible za a ce ma sam shine zabura shine littafin ƙarshe a cikin bible wannan sabon alkawari da ake cewa new testament za ka ga sam a can ƙarshe duka yaban allah ne a ce annabi dawuda saboda yanda yake yaban allah in ya kama yaban allah duwatsu ma sai su kasa bura sai su fara tasbihi tare da yana fara tasbihi sai duwatsu su fara tasbihi sai tsuntsaye ma su kama tasbihi allah ya ce ya jibalu awi bi ma'ahu wa don haka duwatsu da tsuntsaye da komai annabi dawuda ya kama tasbihi su ma duk sai su kama tasbihi tare da shi gashi kuma Allah ya masa daɗin murya in yana wannan tasbihin komai sai kaga yana saurara masa shi annabi dawud to shi yake wannan addu'a kuma yana cewa Allahumma ya Allah iji hubbaka ka sanya kaunarka ahabba ilayya min nafsi ita ce tafi ƙaunuwa a gare ni akan zuciyata Allah kaunarka ta fi a gare ni fiye da zuciyata ko fiye da rayuwata wa ahali kuma na fi ƙaunarka ya Allah fiye da iyalaina wa min alma'il baridi Allah na fi ƙaunarka fiye da shan neman ruwa mai sanyi a lokacin kishirwa wanda ya nuna ma yanda annabawan Allah suke neman kusanci da Allah da yawan ambatan Allah wa fihi aidan har ila yau cikin sunan tilmizi daga cikin hadisin Abdullahi ibn Yazid al-Qutami radiyallahu anhu yace annan nabiyyi ya alaihi wasallam kana yaqulu fi du'a'ihi annaban Allah sallallahu alaihi yana yawan faɗa cikin addu'arsa yana cewa Allahumma ne hubbaka Allah ka azurta ni da kaunarka wa hubba man yanfa'uni hubbuhu indaka kuma Allah ka azurta ni da ƙaunar wanda ƙaunarsa za ta amfanar da ni a wajenka Allahumma ma razaqtani mimma uhibbu ya Allah abinda ka azurta ni daga cikin abinda nake so faj'alhu qul quwwatan li fi ma tuhibbu ka sanya ya zama karfafa ne gare ni cikin abinda kake so idan kudi kake so ka roki Allah to Allah ya baka kudi sai ka dinga ayyukan alkhairi da shi idan mota ka roki Allah Allah ya baka mota sai ka dinga ayyukan alkhairi da ita kana ziyarce ziyarce da ita na amfani na alkhairi kana duba marasa lafiya kana zuwa jana'iza kana zuwa ziyara kana tafiya masallatai kana taimakon wasu akan hanya amma kar taimako ya zama irin wannan na zamani ga taimaki mutum ya kashe ka wani malami ya taimaki wani zoji ya kashe shi ya kwace mota ba laifi ba ne ka taimaki mutum amma wa za ka taimaka kuma baka sani ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'a cewa ya Allah duk abin da nake so idan ka bani abin Allah ka sanya ya zama karfafa ne gare ni cikin neman kaunarka idan misali mutum ya samu gida kar samun gidan ya sa ya daina zuwa sallar asuba ko kuma ya zama da gidan matattara wajen hira da wajen abubuwa na rashin alkhairi a gidan ya zama gida ne na alkhairi ya zama gida ne na yada alkhairi wa ma zawaita anni mimma uhibbu kuma ya Allah madaukakin sarki abinda ka nannade min shi daga cikin abinda nake so Allah ka nade ka hana min shi to faj'alhu faragan fi ma tuhibbu ka sanya wannan ya zama wani sarari ne da zan yi amfani da shi cikin abinda kake so shi yasa duk wani wanda zai zo ya ce zai baka wani lakani zai baka kaza karanta kaza duka ji wannan lakanin babu lakanin da ya kai na annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam malam yace wal qur'anu was sunnatu mamlu'ani bi zikri man yuhibbu allaha subhanahu min ibadihi almu'minina in ka koma qur'ani da sunna cike suke da ambatan waɗanda suke kaunar Allah kuma Allah ke kaunar su daga cikin bayinsa wa zikru ma yuhibbuhu min a'mali kuma zaka ga ayoyi da yawa da Allah yake ambatar ayyukan mutane da yake so wa aqwalihim da zantuttukan su wa akhlaqihim da ma dabi'un su ayoyin suna da yawa mana ce kamar fadin Allah da ya ce wallahu hibbus sabini Allah yana kaunar masu haƙuni sai wani ce ai Allah baya kauna kaga ya kare ta wannan aya Don Allah ne ya fada kuma Alƙur'ani zancen Allah ne Da haka Allah ne ya zance da shi Allah yace wallahu hibbul muhsinina Allah yana kaunar masu kyautatawa inna allaha yuhibbu na allah lalle allah yana kaunar masu yawan tuba wa yuhibbu almutatahhirina kuma yana kaunar masu yawan tsarkakewa inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan allah yana kaunar waɗanda suke yaki cikin tafarkinsa suna shiga sahu ka bunyanun marsus kai ka ce su katanga ce mai kakkiya wacce babu karkata a cikinta fa inna allaha yuhibbul Allah yana kaunar masu tsoronsa wallahu kaman yanda Allah ya faɗi kuma kishiyoyin haka wanda bai so Allah ya ce wallahu la yuhibbul fasad Allah bai kaunar barna wallahu la yuhibbu kullu muhtalin fakhur Allah bai kaunar duk mai girman kai mai alfahari wallahu la yuhibbu zalimin Allah bai kaunar masu zalunci inna allaha la yuhibbu man kana muhtalan fakura lalle Allah bai kaunar duk wanda ya kasance wato mai alfahari ne kuma mai mai jiji da kai dan haka kauna siffa ce ta Allah Allah yana kaunar wanda yake so kuma Allah yana kyamar wanda ya saba masa wanda bai san sa ya kawo mana misalai ne a cikin fa alkur'ani ayoyi da suke da yawa wannan kaɗan ne ya tsakuro ya ce ka zafi sunnati haka nan ya zo cikin sunna ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam za ka ji a hadisi a habbul a'amali ilallahi kaza wa kaza manzan Allah sai ce aikin da Allah ya fi ƙauna shi ne abu kaza da kaza ko kuma Allah yana ƙaunar kaza shi ne daga ciki misali manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa a habbul a'amali ilallahi salatu ala awwali waqtiha ai mafi kaunar aiki a wajen Allah madaukakin sarki yin sallah akan lokacinta na farko summa birrul walidaini sannan kuma abin da yake bin wannan biyayya ga iyaye summa jihadu fi sabilillah sannan jihadi cikin tafarkin Allah wa ahabbul a'mali ila Allah kuma mafi kaunar ayyuka a wajen Allah al-imanu billahi mutun ya bada gaskiya da Allah summa al-jihadu fi sabilillah sannan jihadi summa hajjun mabrur sannan aikin haji kubutance wani zai dinga cewa to ya aka yi can aka ce na farko wannan na biyu wannan na uku ya dangana da irin mutanen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana da su ne da kuma irin wanda zai zo ya tambaye shi mutum ne zai zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Eh, ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da imani da Allah da jihadi da aikin haji wanne ne yafi in baka yi imani ba ina maganar jihadi ai babu wani maganar jihadi kuma ko mutum ya zo ya tambaya ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da biyayyar iyaye da aikin haji wanne ne yafi ai sai ka bi sai ka bi iyaye dukunna shi aikin haji wannan wani nauyi ne daban ai yanzu aikin haji da zaka tambayi iyayenka ta hana ma izinin fita aikin hajji zai ka haƙura sai ka haƙura duk da yake ya hau kanka haka sai ka nemi yarda iyayenka ka fita ko neman ilimi mutum ya so ya je neman ilimi wata ƙasa ko wani gani. in iyayenka suka ce ba su yarda ba za ka ce ba da ɗan asali makalokin ba kuma za a shi neman ilimi ɗin na aiba wai tilas-tilas ba ne a kan kare ko a garin kuma za ka nema ne haka yanzu biyayyar iyaye ta take kanka tukunna da haka ana duba yanayin wanda ya yi maganar da irin wajen da aka yi maganar haka mutum ne kaga iyayensa suna cikin wahala ba su da abin da za su ci ba su da inda za su zauna kyakkyawa sai ka ji yaje biyan aikin haji zai ka ce a'a ai yanzu abin da ya fi kauna a wajen Allah shine ka je ka kyauta dama iyayen ka wani mutum fa ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake cewa ya annabin Allah saurayi ne da ƙarfinsa ya fito a zabire ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jikin shi na kadawa yace ya annaban Allah an rubuta ni cikin masu jihadi zan tafi jihadi amma kafin na fito iyayena suna ta kuka ba yadda na fito ba amma ni nace fa ni jihadi zan yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace je ka kasa su yi dariya kamar yanda kasa suka yi kuka ba jihadi akan ka babban jihadi sune iyayen tukunna to muka je da kai jihadi ka saba ma Allah me zai sai mu je ba mu samu nasara ba ka saba ma iyayenka mutum ne za a je aikin makabarta aikin makabarta na fulani ya bar iyayensa bai kyautata musu ba suka ce ka tsaya ka mana aiki ka zace ni aikin al'umma zan yanzu da aikin al'umma da aikin iyaye wanne ne ke kansa in ka bar aikin iyaye wa zai musu aikin al'umma ko ko da kai ko ba kai za a yi saboda haka wancan haƙƙin na al'umma ne wannan naka ne na wuyanka da haka ba za ka ce saboda aikin al'umma ba ne ni zan basu don haka kowane aiki ana duba matakinsa ana duba matsayinsa haka nan wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ahabbul a'mali amali mafi kaunar aiki a wajen Allah madaukakin sarki shine ma dawama alaihi sahibu abinda mai aikin ya ya tsore mai yinsa. wanda ka dore mai yinsa shine Allah ya kusa idan azumi ne na litinin da alhamis ka dore mai yinsu ya fi ka dinga yin wata ko azumi yau gobe ka sha ruwa su ma ba za ka kare yi ba sai bayan wata goma aka ka aiki aiki dan wanda za ka iya ka ce kai kullum sai ka karanta izu goma amma kai izu goma yau ba za ka kare yi ba sai baɗi ai ya fi ka dinga yin aya biyar biyar kullum aya biyar dai ba za ta gagare ka ba amma yau wannan in kai ba za ka ƙare ba sai wata rana haka nan ya ce inna allaha yuhibbu an yu'khadha bi rukhasihi Allah yana ƙaunar a dinga karban saukin in Allah ya bada sauki a karbi sauki yi amfani da saukin Allah nan kamar kwanaki da ake tafka ruwa din nan akai ta ruwan sama sai mutane zo su taru a masallaci sai liman ya ce ai ba za a hada sallah mutane sun takura suna so a hada sallah sauki ne shari'a ta bayar ko wani yana tsoron faɗin fa ana ruwan nan baya gida bai san abin da zai sami gidansa ba don haka hankalin shi a raba biyu yake yana masallaci yana gidansa kila akwai inda yake yoyo a gidansa haka ka bashi saukin Allah ya sallah ya tafi gida wani kuma in ya je kafin ya sake fito ya dawo masallacin nan biya ga labai da yawa hada to Allah ya bada sauki sa da sallar su tafi sai a dauki wannan saukin ai kenan Allah yana kaunar in ya bada abu cewa sauki ne to a karbi wannan saukin ayi aiki da shi karka dauki abin da yake wahala ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na na Aisha take cewa duk abin da Allah ya bashi zabi yafi daukan abin da yafi sauki matukar ba saban Allah bane yafi daukan mai sauki wani zai ce an yi mai wahala yafi lada a to ga sauki Allah ya baka sauki sai ka dauki sauki ai da haka ko ruwan sama ake tafkawa da yawa kaga yayi yawa aka yi kiran sallah aka ce kai sallah a gida ko kai sallah a gida ala wa sallu fi rihalika in baka fito ba zauna kai sallah ka a gida saboda in ka fito ruwan ya dake ka ka koma da zazzabi kuma to Allah ya baka sauki an ce ka ka zauna ka huta aka addini sauki ne to haka nan kuma mana yake cewa wa abu abu zalika abu ninkin ba ninki da ba zai kirgo ba wa farahuhul azimu haka nan in ka duba farin cikin Allah wanda yake farin ciki babba bi taubati abdihi da tuban bawansa alladhi huwa ashaddu farahin shine mafi tsananin farin ciki wanda bayi suka taba sanin sa wa huwa min mahabbatihi litaubati wattaibi shine kaunar Allah da tuba da mai tuba din dan haka malai yace fa law batalat mas'alatul mahabba inda a ce za a rushe a ce Allah bai kauna ba a kaunarsa to lallai da baqala jami'u maqamatil imani wal ihsan da duk magana imani da kyautata babu a to in babu kaunar Allah akan me za a bauta ma Allah ai babu komai kenan wala ta'aqqalat manazilu sayl ila Allah kuma hanyar tafiya zuwa ga Allah ma aida ta lalace kenan fa ha ruhu kulla makanin domin ita ce rayuwa ta kowane matsayi da zaka taka Ƙauna ɗin ce yi wallahi ƙaunar Allah ita za ta sa kana jin wahala ana sallah baka yanke ba Ƙaunar Allah ita za ta sa kana tsananin jin yunwa amma kana jira sai an kira sallah ka sha ruwa ƙaunar Allah ita ce za ta sa kana son cin abinci ka ji kiran sallah ka ajiye abincin ba za ka ci ba duk ƙaunar Allah ce an ce ba ƙaunar Allah duk babu wannan abubuwan ai sai wani zo ya ce ai babu kaunar Allah haka kaunar Allah ta ratayu da abubuwa da yawa na neman kusanci da Allah na biyayya ga Allah yace kuma ita ce rai na kowane matsayi da kowane aiki fa'ida kala min minha duk aikin da aka ce ba kauna mai yi mayyitun wannan matacce ne la ruha fihi babu rai a cikinsa sa wa nisbatuha ila al-a'mali ka ilaiha bal matsayin kauna a cikin ayyuka kamar matsayin tsarkake zuciya ne a cikin ayyuka din bal hiya haqiqatul ikhlas shine ma tsananin shine tsantsan tsarkake zuciya ga Allah din bal hiya nafsul iman kai malam yace ma kai kaunar nan ta Allah fa ita ce musulunci saboda me ake musulunci ba na san Allah da yawa wanda zai shiga musulunci in ba musulmi bane aka ce me yasa zaka shiga musulunci ina san Allah ina san addinin Allah ai kauna ce ai ba zai ce kawai da na ga musulmi suna sallah ba sai ce ni na ji ina jin abin a zuciya ta cewa ina son kaza ne ko ko to da haka kauna din nan kuma ita ce ma musulunci fa innahu domin ita din nan kauna ita ce al-istislam mi kawiya bidulli tare da nuna kaskanci wal hubbi da so wa tsa'a da biyayya lillahi ga Allah Fa la mahabbata lahu duk wanda bai da kauna la islama lahu ba musulunci bal hiya haqiqatu shahadati Allah ilaha illallah ita kauna din nan fa ita ce haqiqanin shahadati Allah ilaha illallah fa innal fa innal ilaha domin an ce al ilaha Allah huwa allazi ya'lamuhu al ibadu shine wanda bayi suke wato komawa gare shi hubban wajen kauna wa zullan da kaskantar da kai wa khaufan da tsoro wa raja'an da nema wa ta'aziman da girmamawa wa ta'atan lahu da biyayya gare shi bi ma'ana ma'aluhun ma'anar shi shine abun bautarsu wa huwa alladhi ta'aluhu qulub shine wanda zukata suke kaunarsa zukata gaba ɗaya suke kaunarsa ai tuhibbuhu wa tudillu lahu to yace wa aslu ta'alluhi in an ce haƙiƙanin bauta da ake cewa Allah al-ilah ne daga al-ilah ne me ake nufi da shi yace at-ta'abbud shine bauta Wata abudu, in an ce ta'abbud bauta din nan kuma ita ce kololuwan daraja na kauna za Allah ya ce yuhibbunahum ka hubbillah ai masu bauta ma wannan Allah kaunar su da wannan ce ta su suke bauta musu inda ba sa kaunar su ba su bauta musu ba haka kauna din nan shi sa akwai wata kauna wani mataki na kauna da ba a yi ma kowa sai Allah wanda zai zo a cikin darasi na gaba ko cikin bayanin malam akwai wani nau'i nau'i nau'i na kauna da ba wanda ya cancanta a mushi sai Allah kuma ba wani bawa da ya sai kai wannan darajar ta kauna a wajen Allah in ba bayi guda biyu ba su kadai ne suka kai wannan matsayi shine annabi Ibrahima da kuma ɗansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kadai ne suka taka wannan matsayin kuma babu wani da ya taba taka wannan matsayin gabaninsu, kuma bayansu ma ba mai taka wannan ne shine wattaqadallahu Ibrahim khalila kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha ibrahima khalila Allah ya zaɓe ni ya bani wannan matsayin na kulla kamar yadda ya zaba annabi Ibrahim kuma ni din da zan zafi wani shi ma ya sami irin wannan matsayin daga cikin mutane ya ce to da na zaɓo abubakar amma bai kai wannan matsayin ba wannan matsayin daga ni sai annabi ibrahim sai allah don haka karka zo ka dinga ce ma wane kalilin ka ne ko wani ga ce sai dinga ce mata kalilayya wasu masu wake suka yi wannan wake suka mutu waje ko ai khalil guda biyu ne kawai daga annabi ibrahim sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne kadai wato eh, suka kai wannan daraja ta kulla wato wani matsayi ne na kauna da ba a ma wani sai Allah kuma Allah bai ma wani sai waɗannan bayi guda biyu din da yake sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwadayin su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kaunar su da reshi Abu Hurairah wasu lokutan yakan fada yace ah, ausani khalili yakan faɗi wannan amma ta jawuzan ne mana yana faɗa ne ba wai don yana so ya saba wannan ƙa'idar da yana ganin ya cancanci a gaya ma annabin Allah haka ne da yana ganin shi ƙaunar shi da annabin Allah ta kai mishi ƙauna ta kulla ne ya sa ya ne ausani ne. don haka wannan matsayi ne shi ne ƙololuwan darajar ƙauna malam zai kowa wasu zai jera sun kai guda goma sha biyar da yawa ya ambace suna nan da yawa akwai alhubbu akwai a ah, ah, shagaf irin na annabi yusuf da wancan matar Allah ya ce kad shagafa A shagaf shi wani so ne da yake zuwa ya rufe ma mai san ido baya ganin gaskiya baya ganin abin da yake laifi ne shi yasa irin wannan san da ya je mamaye mata zuciya tana so annabin Allah kuma ya yi saban Allah saboda irin wannan soyayya ta Allah ba a san wannan irin soyayya duk mai soyayya da ya kai wannan matakin yana yana cikin hatsari domin zai iya kai shi ga saba ma Allah sai Allah ya ce ya sifanta shi da shaka shine kad shaka fa hubban san annabi Yusufa ya shiga zuciyarta har ya har ya har ya lullube zuciya ya zama ba ta ganin wani sai shi da haka ko menene abin da zai faru sai dai ya faru shi yasa take cewa wala illam yaf'al ma amuruhu la yuzjananna wala yakuna min as-sabirin matukar bai aikata abin da nake so ba sai an kulle shi kuma sai ya kaskanta shi kuma yace ba zai aikata ba saboda shi kaunar shi da Allah ta fi kaunar da ita take maza shi ba zai saba ma Allah ba shi mai kaunar Allah ne don haka ƙauna kusan ita ce bauta domin ƙauna ita ce take sa a bauta ma mutum a kai shi matsayin da bai kai ba kaga masu bauta ma annabi isa wai sansu su ne da annabi isa suka ce shi dan Allah ne suka kai shi wani matsayi da bai kai ba saboda kaunar su ne da shi kaunar ta yawa a ta wuce iyaka sai suka kai shi matsayin Allah wai suka kai shi matsayin dan Allah kuma shi ba kowa bane illa bawan Allah ne inni abdullahi mal masih ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ummuhu siddiqa don haka mali ya ce wata abudu asir maratibin hubbi bauta shine kololuwan darajar kauna yuqalu abduhul abduhul hubbu wa taimuhu abadahul hubbu wa taimuhu idza malakahu wa zallalahu li mahbubi sai a ce san shi ya bautar da shi musamman idan ya zama ya mai da komai nashi zuwa ga wanda yake so da to za mu dakata a wannan gaba muna rufa Allah madaukakin sarki amfanar da abu da mu da abin da muka ji abin da ya zama daidai ne kuma Allah ya ba mu ladan shi wanda ya zama kuskure kuma Allah ya yafe mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa